mutumin da yake daga mutanen can wata kafa ya shigo makka ko daga shiyoyi masu nesa ya shigo makka mata ya zahuna ba a yaro a ba su mazo makka ba yaushe za su yanka su? ko can garin makka akwai mutanen sassa da nisa sau da kanan yaushe za su yanka layyoyinsu kuma fi kawai malik قال قال idan إذا Imam wa وذبح idan liman ya yi sallah ya yi yanka su ma sai su yi yanka ta yi sa za ka ga ainihin ake so kwatantawa na ce to liman ya yanka liman ya yanka har gidan da ake zuwa kan liman manya ne ya kamata su zo ba yan ƙananan yara ba su yan ƙananan yara yankan su ke kallo komai namu da gyara idan aka gama sallah a gama manyan mutane ne ya kamata su zo wurin yanka ya to yanzu in kuka je yanka ya za su saka ku ku ma ma ci abinci shafa ma to in an an gama yanka akwai gishiri, ba wanda zai sa su kai ya laita kaumana ya lamuna har yanzu da sallar nan ta gwamnati suka tsara sallar nan shi yasa duk abin da hukuma ta shiga ta fita daga ciki a nan shi ne yaushe aka naka gwamna ya gama sallah ya tashi zai yi yanka ina suke duk sun tafi makaranta boko shi ina masu layin nan a nan ina masu kaza ina kafin su za su zo gudu ruwa zai ne ya gaida za a yanka yana kallon yadda za a kada rabon. in ya dinke su ne to ba su ne dattawa ne ya kamata wannan wanda ake warewa gaba nan to su ne za a za su taso su zo ba mai tashi daga inda yake su ne muhimmi su gani tabbas abin da ake cewa liman ya yanka to ya yanka su zo su gani ana gama yanka wasu biyar su hau motocinsu su mai tsaka kafa tsaka kawai su ga an yanka don suna son su yanka bayan limanin su kaga an yi sanna ka ta shi ka tafi don ai masu mutunci ake tsarewa marasa mutunci da sun watsa yara da sun tafi ba komai ne sun tafi ba komai dama masu yi gafiya ne da su da babu duk ɗaya a wajen addini wajen karban sallah sallah ma ba ta waje ba kansu ba amma ko da sallah ta waje ba akan ku bin sunna shine sai ko tsaya ko yanzu kun ga in ba tsara ba kuka ce za ku shigo cikin kuke za ku yi gayi da kai da sa lagi bato da aka kai kada ka fakar da su dole da kan ka nan koma jebe ka mai tausayin ka wannan alaji bature ne ko dan tsaya a jana sa ne kamata su taso sai karfa da yanka rago don da zo samu ne a ce liman din ma an fake fake ne in aka bashi da rabon na rikici za a yi sai yi goyi a'a wannan suna tafi ƙarshen mu yana karkar ba da zai ɗauki rabon nan ya kwantar ya ɗaure shi jawo a lafiyayya Allah shi gafarta malam bismillah a ba shi faya ya gama ɗaya ma a ɗauko faya ya gama to kun gani sannan ku kuma sai ku biyo za ku yi gaishe gaishe Allah ya yi sallar lafiya Allah ya mai ta mai ina ruwan ku da gaishe gaishe ku wuce hankan ku kuma can abin da ake so a gane ku ga yayanka tabbas yayanka ganin ido na saboda kana yanzu gida kawai ka je ka yanka ka je ka yi abun da za ka yi ka yi abubuwan da za ka shi ne hikiman wannan maganar yankan don da dama muna a cikin kusan da hikiman shi ba sau da kanan sai ainihin ko kowa ya tashi tafi inda zai je shi kenan an gama an gama an gama an gama ko kuma ku je ku yanka irin yadda yanka yanka wanda yi ba yanka ne ike wata yanka ta da barka shi ba ta gwaninta ta fafaha ta addini ta menene a'a i da wannan yanka ne na kuwa da yankan nan da i mahaucin zai iya yin irinsa amma kai ake so a ga kayanka to ka yanka yanka dai da ake yi an yanka shi kenan sai ka fiya maganan gaishe gaishe ta kwata za ka yi laiya ba za ka yi laiya ba nan ma za a ma za a gane ba ko kana laiya ko ba ka an ana gama laiya kawai yi ba sai an ga to liman Allah kan ba mana na yi wani wani wani mutum ke ya taba tunani ran da aka yi sallah a cikin masallaci wata sallah kan da aka yi da aka yi sallah ba yana shi ya daki ba عشان ذاك تذوق ايه انت تذوق ايه لا ايه, إيه، كمال لما بروك بارب يا ندك ايه منا ننتظرك يا امام ان ترضى حتى نمشي الى بيوتنا نظافي كن يتبهين منا جيراني مغتايا اجرام مطلوب مطلوب منا جيراني هيا ظلم من تقدرنا كل نجنشي ما لما بروك in na ganshi ina girmama shi akan irin wannan wannan lamarin din na ya imam tana nan ta zurka an tarfa hatta na ba imam muna jiran kayan ka don mu je mu wa yanka namu ba za mu yanka ba don mun ga yankan ka shi ne hikiman wannan yanka, shi ne hikiman a gani duk da yanzu ana iya cewa an ɗauka a waya an ɗauka a wani ne i an ɗauka a waya an tura a kafa wata amma ai ba kaman ganin ka ba wanda ainihin ne ba na kasan waje ba muka aiki ba wanda suke mana sallah na an kasa azumin wannan cikin kinkinau sun yi nisa cikin tudun wada cikin wane ne amma wanda ya tsallako daga riga kama ka ga ai kila shi ba ruwan shi da yankan ma isa ya tsallako ko kuma ma dai za a yi haka da motoci ba aka zama motoci a gudu kan ma ni ina ne wanda suka zo da kan suka tsallako masansan da suka tsallako za su jaye eh, mu ma namu imamu yayan kabari mu je mu yanka ka yi bugawa kai. Allah masu girman su akan haka yana shiga ɗaki cikin suna zazzanin suna jira su su gana yanka zan saka ba mata mata ta kai min malam malam ana jira ba kai roƙa yana da ma ta ma na fito da gudu sannan kuma na cikin magana da zai yiwu a ɗaukar wasu kwararru su kamata ganin su ne mai mahimmanci wanda za su yasa yan kalayya ba yan gaisuwa ba sai sai kamar rike wannan gaishe gashin kina zama mana illa ta ai gaishen wanda ya ta kusa da kai daga nan a ah, ku tafi abin ku je gida ku je ku tafi baban ku aiki baban wani zai je aiki ku je ku tafi shi ku to da ragon a yankan ko ne ma an za a yi ka zubar da wannan sai ko ruwa i wannan i wannan i wannan i ku je ku tafi su ku tafi gida namu namu kuna masallaci alhamdulillah ga wani ya ɗauka mana nauyi a fili ya yi ban tona masa aiki ba ina yan masallaci ce mu magana bu ya sai mana shi kuma ko in ma yan masallaci ku zai wuce wa yalayyan ku kada mutum girma ta ce ni ba na so sai dai a biyo kana da dama nan ne an yi abu ne don nishaɗi kawai ba wai an zo an ce ga ragon saboda ba ku da shi ba ba dan ba ku da shi ba kuna da shi ka kasa cikin ku inda za a matsa akwai wanda zai iya da kansa masan faso shi kenan wannan yan masallaci ne wancan wa'incan daga lokaja wancan daga cadi wancan daga wa'in nan daga zamfara nan daga wani kaza yi wani wata rago mu mu wata rago mu shi kenan ku je sun za ku cinye kayan kuɗin ba mai rago a ciki na ku ne gaba daya na ku ne gaba daya sannan wanda wanda yake wanda yake so ni yanzu da yana kashe ɗaya na raba shi uku kashe ɗaya na yan masallaci ne kuje ku a kai ka ba mu kashe ku an shi wa ne aikin an sallah haka da sauransu ana nuna muku ba wuri ba ku san nama ba a shi ma zai ji daɗi a kafa uku gashi ɗaya na ‘yan masallaci ne wanda ya kada kada kada ga mai fiɗan abokin wa ɗan uwanku na yana riya kafa kana kafa mana naka gane ne to kai wa inda na gida ne kaza kaza ce na gidan shi ce mana namu ko mu yadda ba sha mana namu daidai a raba kuna kallo shi ke na ku kwaso ku je kan ku faɗa da wancan maza maza in to wani ma wanda yake ni ma ku zo ku ɗauki ɗaya a rabi duk karɓo kayan ku har da ku haɗa ko kuma kun samu aiki ran nan ba maganan wanki ba maganan ka tafi gida ka je ka ba ma kai ka ka haɗa kai da buyi da wuce ko dan wannan din nan ya isa ku yi annashuwa a masallaci ku ji ƙaurin ku ji ne ne shi kenan in ka ga dama a raba ba ka ce ya da kuɗin gobe kai mun ba za ka daure ka kai na ja wala sai na ci wannan namu kenan abun fariya ne a gare mu abun mu ji ta ne a gare ku ga kun haƙura da yunwa ko hankula da kaza tunda wannan ba isar ku zai ba tsakani da Allah amma dai a wannan rana wannan ya ishe ku ba za ka naka ba in ma kuna bukatar ya ce kai mu ma mun gaji da mu yi abu na a ba mu shinkafar da za mu dafa sai ba komai inda an samu mai dafawa ku zai ku dafa kayan ku kuma ku ci na ku ku yi cin zaran nan in za a yi ka za mu so tunda menene karshen ta wannan kafin a ce an kamo ku kwano daga gida kaza an kamo ku kwano daga gida kaza da wannan ba tunanin irin wannan tunanin ana kado na ba shi yanzu ne muke son mu kawo shi to amma jama'an suna ganin ni ban isan ba يقدمون رجلا فيؤخرون اخرى وان شيء ان شيء ينم جد ما ابغاك جد ما اسمي وحالا وان اخي وصوص وحالا اه هي ابو تي تي تي انا انا ce كيف مرضى kuma ku yi haƙuri a junan ku ban fada na a neman faɗa wannan wani ma wani ba ka tafi ka dubbo zuba kowa biyu ka ce Allah ya isa ran Allah ya isa sun raba ku kai ba su baka ke ka gani ina da ladan ni ban ci ba ba ku rage min ba kuma ina da ladan yanzu duk wanda ke sai an ba ni kaya ba zan ya fi muku ba dan kana Allah ka bantaro min ladan su da suka ci min ma shi ke an wasa da dariya dan Allah ka zata ta ku kawo asibi ne ku kawo min kan kadan wannan ya gudoro wannan ya gudoro ta samu aji ake ta kafana wanda ikimin nama bai bani ba shi kenan wanda kai zai bai bani ga kwano na ku ita bani amma ka kai haka da zannan ka tafi gida ka kwanta sai an jima da rana ka dawo da kwano kana cewa ina wanda zaka ce na ina nama na babu to Allah zai barka gida zan ku ya baki a ka kai haka kuma wannan ba wasa ne ba an da fara da ne in aka yi haka da an kyauta ya sa masallacin annashewa mutanen gari da su ma shiga cikin ku ba dama ba wani ana rufe sokoci ba yi eh, a samu haɗin kai ku samu alaƙa da yan garin da yan menene ba a fafa ku je ba ba galaze kuka je ba ba gamje kuka je ba suna da nankin gamji a nan na gama wani yadda huna da ya hunku متى الغرزة في قول مالك قال قال مالك إذا صلى الإمام ونبح قلت نشأة فإن ذبها قبل ذبح الإمام فا إذا متن ينكا ya الإمام ينكا قال يعيد يعيد عند مالك غير فاكي ينكا sahi isa ke cewa bidi'a ba ta da kyau ba ta da hukunci ga masallacin ididan ga masallacin can dole a samu ba gada yadda ka san kabarorin ku wannan ya fara wannan an kare wannan ya fita da gudu shi rayu ya riga kowa kan barawa sai shi abu da tafi daidai ana son abun kai tafi shaf da shaf da ido inda malik wa sunnatu zabhir imami sunnan yankan liman an yadbara tafshan fil musalla a nan wurin sallah zai zo yanka rabon ne ya yi kama da can wa qatama huna wa arfa kullaha mawqi ni dai nan na yanka to duk duniya inda ka yanka wani yanka ne idan an yanka wannan rago a cikin nan wancan aka yanka san duk yi babu bambancin wuri da wuri liman dai ya yanka ya yanka shi kenan kuntu kuma qawlu malikum fi man taraka ramiya jamratul aqaba wanda ya bar jikan jawanci ba a yau man nahari hatta lai daga an gama wancan kenan qala malikun man asabahu mithlu ma asaba safiya wanda abu ya same shi irin abin da ya same safiya safiya da ka da ita ba wacce safiya mata annabi ba ce ba hina ibisa da ka tsare ta alabanati ko ahiha yar da mata ke kula da mata a galibi ne in kuma ga yar ka aure ka ba san ba zai gade ba to ka tsaya auren wannan yarinyar har abu ya kwaranye ta kai ba ta jiba ba fatat ba da maga ba ta shamsu ba ta zo ba sai bayan da rana ta faɗi ranar sallar yawan nari ramar ta jifa mu ba لا na umar a ابن ya ya يا fi ذلك بشيء Ka ce ta je ta yanka nan ko ta yi kaza ko ta yi kaza ba ta yi komai ba illa ta jinki ta jifan har rana ta faɗi saboda dalilin da ya kare ta kara malikun wa amma ana fa'ara ni ina ganin idan gafata shamsu kan rana ta faɗi min yomin nahari mutum bai jifa ba fa'ara alaman na fi misli hala misli hala yau yawan nahari na kan ba shi hukuncin hukuncin safiya abun da ya same ta a ranar sallah walam yanni hatta an ko ya safiya ya mana walam yanni bai jima ba hatta ga ba ta shan su da alaihi dama in dai ba irin wancan ne ba to haka kawai ya zauna bai jifa ba har rana ta faɗi ranar sallah to sai ya yi yanka kala kullum kullum an ce in yayi yanka in yayi yanka sai yayi yanka sai yayi yanka wannan yankan karanci zai rago da an riga an yi fassarar abun da za a yanka in ma rago wa in ma sun awakai wa in ma shanu wa in ma rago ma. Kala, wa raguma قال وقال مالك رحمه الله من ترك رمي جمرة العقبة حتى تجيب الشمس من يوم النهار فعليه كم شيني قال وقال مالك رحمه الله في المريض الذي يرمى عنه وند أكي مسجيفا إنه صح إن يورك في أيام التشريك فرمى الرمي الذي رمى عنه يجي يجيفا بقيمة في الأيام الماضية إن يكون إن عليه دم عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمى الدم مارا ولا يسكب عنه الدم مارا ما تنشر الذي هو شفاء عليه يا شيخ